taron wanda aka yi wa takin daga buri zuwa aiki isar da wadata ta hanyar cinikayya a nahiyar bayan masu jawabai sun gudanar da jawabansu ɗaya bayan ɗaya kan yadda afirka da ke da ɗimbin arziki za ta fidda kanta daga cikin ƙangin matalauciyar nahiya shugaba kufu ado babban bako mai jawabi a wajen rufe taron ya ce matakin da wasu ƙasashe arba'in da hudu suka ɗauka na shiga yankin gudanar da cinikayya nahiyar afirka mara shinge afcfta a takaice ya nuna ƙarara cewa nahiyar a shirye take ta yi kasuwanci bambanci a tsakaninta. As of November 20, 2022, 44 AU member states have ratified the Africa Continental Free Trade Agreement. Abin farin ciki ne a lura cewa ya zuwa watan Nuwamba na shekarar 2022 mambobin ƙasashe 44 sun amince da AFCFTA wannan wata kwakwarar shaida ce da ke nuna ci gaban siyasa da jajircewar shugabannin nahiyar wajen cimma haɗakar kasuwanci a Afirka kuma ya zama wajibi mu haɗa hannu don tabbatar da kasancewar dukkan ƙasashen nahiyar suna ciki shugaba Akufo ya ƙara da cewa don cimma wannan manufa ta haɗin gwiwa shugabannin siyasa da 'yan kasuwa na Afirka da sauran masu ruwa da tsaki kamar kamata ya su yi amfani da damar da yarjejeniyar afcfta ta bayar wajen bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen afirka mai sharhi kan tattalin arziki da harkokin kuɗi hamza tijjani ya yi ƙarin bayani kan wasu hanyoyin da shugaba ado ya zayyana wajen cimma wannan buri na farko shine ya buƙaci kawar da harajujjuka wurin kaso casa'in da bakwai cikin dari ya buƙaci wato cibiya ta iya kokarin ga cewa ababen da nahiyar afirka take samu na ɗanya ana iya a sarrafa su zuwa farashi mai kyau wato cibiya ta mai da hankali wurin inda ake fita da kudi cikin nahiyar Afirka ta barauniyar hanya. Wato wannan kididdiga ya nuna cewa ko kowace shekara nahiyar Afirka takan rasa kudi kimanin 88 billion dollars. A nasa bangaren babban sakataren kungiyar ta AFCFTA Wamkele Mene ya sanar da kafa sashen warware takaddama a cikin sakatariyar. For the very first time we dispute settlement body. A karon farko muna da hukumar sasanta rigingimu wanda zai adalci wajen yanke hukunci kan saɓani da za su taso a ƙarƙashin cikin shirin AFCFTA kuma ba shakka kamar yadda muka sani ana iya samun sabani a cinikayya kuma za a haɗa lauyoyi da kwararru ne wajen tabbatar da hakan. A rana ta biyu na tattaunawar mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia a jawabinsa ga ministoci, jakadu da 'yan kasuwan Afirka ya yi nuni da cewa ya kamata nahiyar ta yi ƙoƙarin ganin ta magance gibin ababen more rayuwa da ake bukata domin sauƙaƙa aiwatar da shiri na AFCFTA wanda zai iya cin kuɗi da ba zai gaza dalar Amurka biliyan 130 a duk shekara ba. Africa needs between 130 billion to 170 billion dollars annual. Afirka na buƙatar tsakanin dalar Amurka biliyan 130 da dala biliyan 170 a duk shekara domin toshe gibin ababen more rayuwa a nahiyar. kashi biyar cikin ɗari a kowace shekara ko fiye wannan yana ba da damammaki masu yawa don zuba hannun jari a kamfanoni masu zaman kansu mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malam isa mai rago jibril abbas ya yi kira ga shugabannin da suka yi wannan zama na tattaunawa ina kira ga shugabannin kasashen afirka ba a zo a shirya taro a sha shayi a wato a yi musayan ra'ayoyi ba a a aiwatar da abin da aka cimma idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana